sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة من ساكسة دواء وأن في مثال البركة مسلاتي مبلغة لكي ننشكين لهم بوشي أجهر بوشي a يمجينا yammaci yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta 2023 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji sannan ba mu gushe ba a tafsirin aya ta 50 hamsin da biyu wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi a kafin mu shiga karatu muna marabtar yan uwanmu matasan sunna da suka samu damar ziyartar mu a wannan majalisi yau akwai dan uwa malam yusuf sunna akwai kuma malam alkanawi da malam bashir ahmad daba tv da sheikh malam kaki da ibrahim da kuma 'yan uwanmu da suka zo daga maiduguri wanda suna da dan yawa da sun halarci wannan majalisi a yanzu muna musu barka da zuwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu ladan zumunci da ziyara yadda suka zo wannan wuri lafiya allah ya mai da su gida lafiya muna godiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته بمؤيكو gabaninka da wani manzo ko annabi ba face sai idan ya yi karatu alka shaitan fi umniyatihi sai shaitan ya jefa wasu wasi da shuha a cikin karatunsa fayin takullahu ma yi shaitan sai allah ya bata abinda da ya jefa sun mai hukimun lahu a yasin sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimul hakim Allah ne cikakken sani ne mai hikima wannan aya mun fara tafsirin ta jiya inda muka yi magana akan gabar farko ta wannan ayar da Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy kuma aiko a gabaninka da wani annabi manzo ko annabi ba muka ce wannan ayar tana nuna mana akwai bambanci tsakanin annabi da manzo akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo mun yi bayanin cewa malamai sun yi saɓani da yawa wajen tantance bambanci tsakanin waɗannan bayan allah masu daraja guda biyu manzo da annabi amma mafi kyan magana da take fito da bambanci tsakanin waɗannan guda biyu ce maganar shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda muka karanta maganar sa daga cikin littafin sa annubuwat cewa dukkaninsu an aiko su Dukkaninsu an aiko su saboda Allah cewa ma arsalna sauraka da annabi da manzo dukkaninsu su aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala ya aiko su da wani wahayi da wata risala Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi da wannan ne suka zama annabawa sai bambanci tsakanin annabi kuma da ar-rasul shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala yayi masa wahayi wanda wannan wahayi shi ya mai da shi annabi ya ba shi sako saƙon nan kuma zai isar da shi ne ga muminan da yake tare da su kuma yakan yi aiki ma da shari'ar annabawan da suka gabace shi ko manzannin da suka bace shi zai yi aiki da shari'ar su illa iyaka zai tsara wa mutane bayanin abin da shari'ar take nufi wanda wannan shi ne ɗabi'ar da yawa daga cikin annabawan bani isra'ila har ma daga cikin manzannin su kamar annabi dawud annabi suleiman har annabi isa alaihi salam duk sun zo sun yi aiki da abin da taura ta zo da shi to akwai kuma manzo wanda shi kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi wahayi ya kuma tura shi zuwa ga wasu mutane da suka bijirewa tauhidin ubangiji suka bijirewa kadai ta Allah wato Allah subhanahu wataala yana aika manzo ne zuwa ga al'umma da take kafira domin ya kirawo su zuwa ga kadai ta Allah da tauhidi Allah subhanahu wata'ala yakan iya ba shi littafi samu yakan iya bar shi akan littafin waɗanda suka gabace shi ko ya ba shi littafi samu amma kuma tare da ya share littattafan da suka gabace shi ba wato ba dole bane manzo sai ya zo da shari'a sabuwa yakan iya zuwa amma da shari'ar waɗanda suka gabace shi kamar annabi dawud manzo ne haka nan annabi suleiman manzo ne amma dukkanin su yi hukunci ne da sauran wannan baya hana ubangiji ya musu wahayi na wasu al'amura na musamman da za su faru a lokacinsu don su ƙara yau mutane bayani kamar malami a cikin wannan al'umma wanda yake yi wa a muminai bayanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ko annabi da shi baya fita daga cikin abin da yake saƙon da Allah ya bawa annabi wato littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya fita daga wannan illa iyaka dai ya yi bayanin wani abin da ba kowa ne yake ya fahimta ba sai wanda ya karatu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi faɗar wirasar sa sai ya magana annaba annabci wirasar a malamai gadon da suke yi sai ce al'ulama warasatul anbiya da ce warasatul rusul ba sai ce warasatul anbiya kamar yadda annabawa a cikin banu isra'ila suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin at-taura to haka nan su ma malamai suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to mun wannan bayani ne saboda abinda aka fi fahimta ko aka fi yadawa cewa annabi manzo shine wanda aka bashi sako aka umarce shi da ya isar annabi kuma aka bashi sako aka ce kai ya isar ba a umarce shi da ya isar ba muka ce wannan kuskure ne hatta malamai ba a yadda su koyi abinda Allah ya sanar da su na ilimi ba ballantana kuma annabawa sai gaba ta biyu ita ce alka shaytan fi umniyatihi wato idza tamanna mun yi magana tamanna ma'ana biyu da malamai suka ba wannan kalma tamanna wasu suka ce ana nufin idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi da fi qira'atihi shaytan zai jefa wata shubha ko wani waswasi a cikin karatunsa wasu kuma suka ce tamanna daga tamanni ne ne buri fata wato duk sanda wani annabi zai yi fatan al'ummar ta musulunta ko wasu daga cikin al'ummar sassu musulunta to sai ga shaitan ya kawo wani rudu wanda zai tsara bazama waɗannan mutane amma daga baya Allah subhanahu wataala ala shawo kansu to waɗannan tafsirai guda biyu da aka wa kalmar karnan na tafsirai da daddu amma dai mun fi karkata zuwa da tafsirin farko cewa tamanna ana nufin qara'a ana nufin tala ana nufin in ya karanta in yayi karatu to cikin karatun nan nashi abin da zai karanta na ayoyin Allah ko kuma bayanin da zai wa al'ummarsa sai an samu wani abu na rudu da shedan zai jefo wani abu na wasuwasi da shubha da shedan zai jefa a cikin kunnuwan mutane to wannan gaba alka shaytanu fi umniyatihi mun ce akwai riwayoyi da aka samu cikin littattafan tafsiri waɗanda suke ba da wata kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je majalisar ƙurayshawa kafirai yana karanta musu suratul najmi a makka da ya zo faɗar Allah subhanahu wata'ala a fara'aikum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra daga daidai nan sai shaytan ya jeho wasu kalmomi a bakinsa تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتنتجع شواء النم غوراقوتين مشي غرنوق شيل القنصل لن أكسي غوراقا waɗannan gaura ko cin manya-manya su ne gumaka suna da ɗaukaka wa inna shafa'aka hunna da turtaja kuma ana fatan a samu cetonsu wai sai shi ɗin ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi a kan bakinsa bayan ya faɗi sunayen wasu gumaka da larabawa suke girmamawa suke bauta wa wannan lokaci su ne allatu wal uzza wa manat to sai aka ji kuma yana yaban waɗannan gumaka yana cewa suna da ɗaukaka kuma ana fatan a samu cetonsu wanda kuma daman wannan shine abin da su larabawa suke faɗa a lokacin cewa gumakan nan 'ya'yan Allah ne kuma su za su yi musu tsarin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa suke bauta musu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba komai yake sawa muke bauta musu sai dan su matsantar da mu zuwa ga Allah wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan su ne za su cece mu a Allah su ne masu ceton mu to kuma sai aka yi wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura ta alqur'ani kuma ya faɗi haka to wai daga lokacin ne sai da ya gama karanta suratul ah, suratul ah, najmi karshen tafazzurin lillahi wa'budu sai ya faɗi ya sujada daga nan sai musulmi da mushrikai kowa da kowa sai suka yi sujada saboda wancan yaban da suka da an yi wa gumaka mutum biyu ne aka ce yasar su ce ba su yi sujjada ba a lokacin alwali ibn al-mughira da kuma abu uhaiha a sa'id ibn al-as su kuma saboda sun manyanta ba za su iya faɗuwa nan ta ka su sujjada sai suka ibu ƙasa suka dodana a goshinsu wannan kissar kissa ce da ta shahara ta shahara a littattafai malaman tafsiri da yawa sun kawo ta an danganta tafsirin waɗannan ayoyi daga wasu daga cikin tabi'ai sun fassara ayoyin a ƙarƙashin hasken wannan isa kamar sa'id ibn jubair kamar qatada ibn da'amah as kamar abu al-aliya ar-riyahi a cikin ruwayoyin da aka yi na fassara waɗannan ayoyin an samu cewa waɗannan magabata sun fassara ayoyin nan karkashin wannan kissa cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul najmi annabi yana karanta wa sahabbai da mushrikai a daidai lokacin kuma shaidan ya jefo masa waɗannan kalmomi aka ji su sun fita daga bakinsa to haka nan cikin malaman da suka kawo wannan tafsiri ba su kuma soke shi ba kamar at-tabari shaykhul mufassiri cikin tafsirinsa da shi ne farkon wanda aka samu ya tattara tafsirin alkur'ani daga farko har zuwa ƙarshe tare da kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyin alkur'ani daga fatiha zuwa nasi to ya kawo ruwayoyi daban-daban daban-daban daga malamansa daban-daban da suke kunshe da wannan labari kuma a bisa dukkan alama ga wanda zai karanta tasirin zai ga cewa shi ma ya karkata zuwa ga wannan saboda a yadda aka saba karanta aka saba gani a tasirinsa, duk abin da bai gamsu da shi ba nan take ke bayyana cewa bai gamsu ba kuma ya kawo abin da ya gamsu da shi dan za ka samu har cikin kira'o'i mutawatirai yakan yi wa wasu karan tsaye da shi shi bai gamsu da wannan kira ba bari kuma wata kissa da aka rawaito ta da isnadin da akwai ta cewa a kansa to amma a nan bayyano ya ya tafi akan wannan daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin akwai al-bagawi cikin ma'alimin tanzil shi ma wannan kissar ya kawo kuma akan ta ya gudanar da tafsirin sa tafsirin sa muktasar ne ya rayo shi ne da tafsirin sa'alabi al-kashf wal bayan to shi ma sa'alabi a cikin tafsirin sa abin da ya tafi kansa kenan haka nan al-wahidi a cikin tafsirin sa al-basir da sauran tafsirin sa al-basir da al-wajib da alwasif duk shi ma ya fassara ayar akan wannan fahimta haka nan ibnu atiya a cikin littafin sa al-muharrar al-wajid al-muharrar al-wajid fi tafsir kitab al-aziz shi ma ya fassara ayar akan doron wannan kissa cewa an jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kalmomi a harshen su shedan ya jefa masa su a harshen sa yayin da yake karanta suratul najm ya faɗin su ba tare da yana sana ba kuma kafirai sun yi murna sun ji daɗi har sun yi sujjada bayan ya gama haka nan daga cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai shari. cikin littafin sa al-kashshaf haka nan cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai suyuɗi ya inganta kistoshin a tafsirin sa jalalaini wanda muke shi ake karantawa yawanci a tafsiran azumi a ƙasar nan tafsirin jalalaini فيه المحل المحلى جلال الدين المحلى سنت فئه وانا تفسير فما ارسلنا من قبلك من رسول سيتي هو نبي امر بالتبليغ شيني النبي ده اكو امر شيش ده يسد ولا نبي فيش لم يؤمر بالتبليغ شيني منظوم هو النبي ده امر تادا يسروا الله سيئتي إلا إذا تمنى أي قرأة sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi ay qira'atihi ma laysa min alquran sai shaytan ya jefa wani abu cikin karatunsa wanda baya daga cikin qur'ani mimma yarzahu almursalu ilayhi abinda waɗanda aka wa annabi sallallahu aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ne larabawa a lokacin za su ji daɗi su yarda ko kuma kowane annabi da Allah ya aiko za a jefa masa irin waɗannan maganganu a bakinsa waɗanda aka aika su aka aika shi zuwa gare su su yarda wa qad qara annabi sallallahu alaihi wasallam fi suratul najm bi majlis min quraish sai yake ba da kissar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm a wata majalisa ta quraishawa ba'da bayan ya karanta afara al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra yake cewa bi ilqa'i shaytani ala lisanihi shedan ya jefa akan harshensa min ghairi ilmihi sallallahu alaihi wasallama ba tare da annabi ya sani ba kilikal al-gharaniq wa inda wa inna shafa'atahunna turtaja ya faɗi waɗannan kalmomi da suke nuna yaban gumaka fa farihu bi zalika daga shawa suke farin ciki ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على da daga baya Jibrilu ya gaya masa cewa wannan wannan fa abin da ya kara a cikin karatun da yake yi na suratul najmi ba shi ya faɗa masa ba ba shi ya karanta masa ba shaidan ne ya jefa masa shi a harshensa fa hazina annabi yi bakin ciki fa sulliya bi hadhihi al-aya li sai aka rallashe shi da wannan ayar cewa wannan abu ba kai kaɗai ya fara faruwa a kanka ba ba kai ne faro ba cikin annabawa da manzanni an samu irin wannan ta sha faruwa shaidan ne ya jefa wani abu cikin karatunsu dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to haka ne ya tafi da tafsirin har zuwa ƙarshen ayar cewa wannan abu ya faru a shekul islam ibn taymiya kamar da zamu zo a nan gaba kusan a ƙarshen karatun mu zamu kawo bayanin sa shi ma ya tafi akan wannan ma'ana ya tafi akan tabbatar da kissar cewa wannan shine abin da aka samu daga fassarar magabata haka shi kuma dama a ɗabi'arsa duk sanda aka ce ga wani abu ya tuke zuwa ga magabata to shi an gama magana saboda haka shi ma ba zai karkace daga wannan ba to za mu ji ta daga karshe za mu karanta sannan kuma mu ji ga da ya kamata a yi a kanta muna so sautari bi irin wannan bayanan duk da cewa wasu abubuwa ne masu zurfi a wani lokuta to amma kasancewar darasin da muke yi ba wai ya taƙaita ne a kan. kawai masu sauraro a yanzu a nan ba ko kuma iya wasu da suke jama'ar gari gama gari a wani abu ne wanda yana tafiya da nisa kuma akwai waɗanda suna da zurfan ilimi za su iya wato fahimtar abin da ake iya cewa kuma za su iya tofa albarkacin bakin su a kai saboda haka kada a damu idan har gaba ta zo nan mu yi irin wannan bayani a ƙarshen wannan kisa insha Allah za mu yi ta'ariki akan wasu darussa da za mu amfana da su dangane da wannan sabari da aka samu na malamai cikin wannan kissa wannan kissa kamar yadda kuka faɗi da suka suka goyi bayan da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma sun shata mata layi ba su karɓe ta ba ta fuskar ruwaya ba ta karɓu ba hakanan ta fuskar ma'ana wato ta fuskar diraya ma ba ta karɓu ba za mu ci bayanan waɗanda suka soki wannan kissa cewa wannan kissa ba su tabbata ba a daga cikin irin bayanan da malamai suka yi dangane da wannan kissa suna cewa wannan kissa in ka koma da tafan riwaya da tafan hadisi da suke koro kowane abu da isnadinsa za ka samu cewa duka a salib din da aka rawaito wannan kissa da shi sanadi ne wanda zai inganta ba ko dai ka samu sanadi ne wanda yake mawzo wato akwai ƙarya ma a cikin akwai makaryaci a cikin sanadin ko ka samu munkar ne wato yana da rauni kwarai da gaske ko ka samu mai rauni ne mursal wato isnadin ta bai cika ba an samu gibi a cikin isnadin tabi'i ne yake danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar qatada kamar suddi su danganta wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ba su faɗi gurin wa suka shi ba a gurin malaman hadisi ba sa karɓar irin wannan saboda haka a cikin ruwayoyin akwai su ma waɗanda suke irin wannan ko ka samu mun katsa ne wato a cikin sanadinsa babu babu abinda wato babu babu wato akwai wani gibi a cikin sanadinsa ya tsinke bai cika ba farkon wanda aka samu ya yi tsokaci a kan wannan ne muhammad bin isa muhammad bin isa ibn huzaima wasu daga cikin marubuta sun zaci cewa muhammad bin isa ne sahibul magazi wanda kuma ba shi bane muhammad bin isa ne ibn huzaima ibn huzaima lokaci ɗaya suka yi suka yi wato suka yi rayuwa da da al-imam al-qabari muhammad bin jarir al-qabari kusan sun ma kusa rasu a kusan lokaci guda shekara ta ɗari uku da goma to shi kansa an tambaye shi game da wannan kissar sai ya ce haza min zana zanalika sai ce zindiƙai ne suka ƙirƙiri waɗannan kissoshi wato wasu ne makiya musulunci a ɓoye amma suna bayyana mun mutane su musulmi ne Su suka ƙirƙiri kissar suka watsa cikin musulmi har ma ake cewa ya rubuta littafi ta tokam akan wannan ya sauki wannan kissa kaga ashe waɗanda suka fara suka ta ba tun yanzu ba tun da jimawa daga cikin daɗaɗɗun waɗanda suka sauki wannan kissa akwai abubakar al abubakar al mai littafin musnad musnad al Ya ah, yake cewa wannan hadisin da ake jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta inda muka samu an ruwaito shi bi isnadin muttasilin anhu yajuzu zikruhu babu inda aka kawo shi da cikakken isnadin da ya halatta ma a karanta wa mutane sauraka duk isnadin da aka rubuto da ruwayar yake cewa babu shi babu isnadi mai kyau mafi dama dama shine wanda ya kawo shi a cikin musnad dinsa yace wala na'lamu ahadan asnada hadha alhadith an shu'ba an abi bishr an sa'id an ibn abbas illa umayya yana nufin umayya ibn khalid shi wannan isnadin shi ne muka samu ya fita sosai shi kuma ba mu same shi ba sai daga malamin mu in ji shi malamin mu Yusuf ibn Muhammad ce daga wajen wajensa muka samu yace amma duk waɗanda suke ruwayar wannan isnadin suna ruwayar shi ne daga Abi Bishr Abi Bishr ne Ja'far ibn Iyas ah, ibn ah, ibn ibn Abi Wahshiya yace shi yake ruwayar wannan hadisi daga Sa'id ibn Jubair mursalan ba tare da ya kawo cikakken isnadinsa ba ya ce wanda aka san shi da wannan isnadin wato isnadin wannan hadisin shi ne alkalbi al'abi salih da abbas alkalbi muhammad ibn sa'ib alkalbi daga abi salih bazam daga ibn abbas wannan kuma shi ne isnadin da ake kira silsilatul kadhib wato duk inda wannan isnadin yanzu salsala ce ta makaryata salsala ce ta ƙarya da muqabilin silsilatul zahab da silsilatul ومن شيء محمد بن سائب الكلبي مشهور يا شهر الكلبي مشهور يا شهر الكلبي سونا انت ما انا لسه قاصد يا واش باي سونا اذا دي تبقى دبامي انا انت انا تين ابن ا ميك شو دن ابن احنا من هوينيا انا تقوي كان تصور كا غاني شي تو ابو صالح سيما ميروني يقول لي ابو صالح بعدا سنه ميروني سوسيتي to kaga a ce su suka rawaito wannan kaga yana nuna bai inganta ba al-qadi iyad al-qadi iyad a cikin littafin sa shifa bi tarikh al-huquq al-mustafa wanda muke cewa a shifa a ciki ya kawo magana da yake cewa amma hadithul kalbi fama la tajuzu riwayatuhu bar riwayatu anhu shi wannan ba ma ya halatta a rawaito shi wala zikruhu li quwwati da'fihi wa kadhibi wa kadhibihi saboda karfin raunin da yake tattare da shi da kuma ƙarya da haka bai kamata ma a kawo wannan hadisi a matsayin an kawo hadisi ba a ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki kaga ta fuskar isnadi da yawa daga cikin malamai sun sun soki hadisin ta fuskar isnadi mutum duba karele cewa game da isnadin wannan waɗannan asanid din ya koma littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani nasbul majani li nasr qissat al-gharaniq نصب المجانيك لنصف قصة الغرانيك حسين ياي كتا كتا ياي فتا فتا لون الاستر اتشمونا في للنبي نجي اقوينا الماجي لنسى دلائل التحقيق دلائل التحقيق في ابطال قصة الغرانيك انا الشيخ علي حسن علي الحلبي شيما يا قارة الله ما لم موسى الشيخ ناصر الدين الباني ويكاوبا فاقوما ننزع دا يلنسك بجد بجد wato wannan ruwaya gaba ɗaya suka soke ta duk da cewa an samu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar da muka karanta daga farko sun dogara da wannan ruwaya ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa al qur'an yana ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya a karni na shida kuma sannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka soki wannan wannan ruwaya yake cewa wannan magana da aka ce shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshensa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya faɗe ta haka har ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna kamar bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da shedan ba bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da karanta masa wahayi shine jibrilu ba da kuma shedan da zai jefa masa wannan aya kamar ba zai iya bambance tsakanin tauhidi da kafirci ba domin wannan kafirci ne a ce tilkal garani qur'ula wa inna shafa'atahunna la tuntaja kafirci ya saba da tauhidin ta Allah subhanahu wata'ala wajen bauta bai a ce an jefa wannan bai bambance tsakanin su ba yake cewa wa ana adna min almu'minina manzilatan ni a cikin mu'minai yake yake fada shi Abubakar Ibn Arabi yake cewa shi matsayinsa a cikin mu'minai karamin matsayi ne amma ilimin sa yake ilimin sa ma kadan ne amma zai iya zai iya bambance waɗannan abubuwa daga abin da Allah ya bashi ta yaya za a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasa bambancewa shi a matsayin dan tsugulutun mumini dan tsugulutun malami da bai taka karatar ba amma a ce shi zai iya gane bambanci tsakanin kalmomin da suke kunshe da wannan farna da kuma abin da yake ɗauke da ta'uhiri. a ce kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gane wannan ba yace walau qalahu ahadun لو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع da wani yau zai zo gaya muku wannan ya zo karanta muku wannan magana ku ji shi karar yana yaban gumaka da ba wanda zai yi tantama ko ya tsaya tunani wajen ya masa inkari ya tsawatar masa ya gaya masa kausar magana baya bukatar sai ya yi tunani shin ya yi magana ko kai ya magana ya tsawatar ko kai ya tsawatar yace fadlan an an yajhal an-nabi sallallahu alaihi wasallam halal qawli wa yakhfa alaihi zai yi ba a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jahilci wannan ya kasa gane wannan magana ولا يتفطن kaka الأسنان بأنها الغرانقة العلا يكاك ذلك شوى قاشلا أما غنم أنا cewa بما ne maɗaukaka kuma تيني ta كما شفاعتهن ana أنا فاتن سامن su. وقد علم علما ضروريا أنها جمادات تدد شواء النبي صلى الله عليه وسلم يا سني يكينا شواء waɗannan غماكا wasu daskararrun duwatsu ne ko itatuwa bi annaha al-gharaniqul ula da yake cewa annaha jamadat la tasma wa la tusir cewa waɗannan wasu daskararrun abubuwa ne da ba sa gani ba sa ji ba sa magana ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa ba da nasara ba sa cito annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan wannan ya san da wannan to ya za a ce suna ceto ta yaya za su zama masu ceto بهذا tihi يأتيه جبريل الصباح Masa? da wannan aƙidar ne jibrilu alaihi salam yake zuwa masa da wahayi taɓa da yamma kristan da ya zo masa da wahayi abin da yake tabbatar masa shi ne tauhidi wa alaihim bana tauhidi kuma akan wannan tauhidi ya ginu wala yajuzu nasbuhu min jihati al-ma'qul wala min jihati al-manqul kuma bai yiwa wannan tauhidin a ce an yi wani tunani sabo an goge shi ko an kawo wani wahayi sabo da ya goge tauhidi babu wannan fa kaifa yakhfa hadha ala rasul to ta yaya za a yi wannan ya koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta fuskar matani a shi ibn al-arabi anan yake sukar wannan riwaya cewa wannan ruwaya ba za ta yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san wa yake kawo masa wahayi Allah subhanahu wata'ala ma ya ne masa sifar jibril gaba ɗaya ya ganshi ya shi a kira ta mala'ika sannan yana zuwa masa a tsira ta mutane ya san shi ya san waye shi sauraka ko ya zo a cikin sifa ta mutum in ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya san mala'ika jibril ne yazo kamar yadda yake a cikin hadisin jibril hadisin umar ibn al-khattab lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan musulunci da imani da ihsani da ashratu sa'a da ƙarshe bayan ya tafi yake tambaye su wannan bayan kwana uku ce kun san wanda ya zo ya tanji muku tambayoyi da suka ce ba su gane ba suna can wani ba ƙauye ne shi haza jibrilu a takun yu'allimukum dinakum jibrilu ne to ka ya san shi jibrilu kuma yana da ƙarfi ka karfa ne karfin mala'ika wa yake magana abin ashidda ne alaiha mala'ikatun shidda alaiha mala'ikatun gilazun shidat akwai mala'iku karfafa da suke tsare jahannama allamahu shadidul quwa da ke mai tsananin karfi da ya sanar da annabi sai ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an saka ne ba maganar wani shedani ma ya tunkaro lokacin da jibril yake kawo wahayi har ya isa har a ce har a ce wai bayan ya tafi jibril ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya akai ne ka tsara wani abu ni ko ba ni na faɗa maka ba ban karanta maka ba. ya ce an yaya ce eh, kai ka tsara wannan ba ni na karanta maka ba yace wai kishi ɗan ne kai ina ce da yake da damar ya matso kusa ga mala'ika tsaye na karanta eh? ko kai ka ce a uzu billahi min shaitan rajim shaitan ya yi sai matso kusa da kai bare mala'ika ai ba wasa bane alƙabi iya kamar da muka ce a cikin littafin shifa shi ma ya yi kace-kace da wannan kisa yake cewa an jarraba mutane da 'yan bida'a masu shiga masu kuma masu kutsawa cikin sha'anin tafsiri suka kawo irin waɗannan sannan kuma ya ce wa ta'allaka bi zalikal mulhiduna sai aka samu wasu masu fandarewa addini suka kankane ma irin waɗannan kisoshi ba don kuma don su soke addini don su kawo wani abin da zai jefa shubha a cikin addinin a rika cewa to kun gani shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ashe ake jefa masa a cikin karatun sa bai sani ba shikenan aka shakka cikin alqur'ani in aka sa shakka cikin alqur'ani kaga min babu aula hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya a rushe su tun da alqur'anin ma bai kubuta ba bare kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ballan ballan kuma ijtihadan da malamai kaga daga nan an rushe addinin gaba ɗayansa babu shi kowa sai dai abin da ya ga dama ya yi shafi da kanka to shi ne yake cewa wata allaka bi zalika mulhiduna wasu fantararru karkatattu suka makalkale ma waɗannan waɗannan abubuwa a ba'asi ila qalatihi wa tirabi riwayatihi kada da cewa waɗanda suka shiru suka rawaito waɗannan abubuwa masu rauni ne sannan ruwayoyin kuma ruwayoyin ne wanda suke ta sassafa wa juna suna ta tubka da warwara ko suna ta sassaɓa wa juna a junansu wankita isnadihi sannan isnadin ba cikakke ba واختلاف kalimati Kalmomin da aka kawo a cikin su ma sun sassaba fa qa'ilun yaqulu innahu fi salat wani in ya tashi ruwaitowa sai ce annabi yana talla abin ya faru wa akhar yaqulu qad qalaha fi nadi qawmi wani kuma ya ce a'a ya je majalisar mutanen sa ne qurashawa jama'ar sa anan ne aka saukar masa da wannan yana karantawa yana karanta suratul najm shaytan ya jefa masa wannan wa akhar yaqulu qala wa qad asabat sila akwai wanda suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun gangadi ya kama shi to da ya kama shi sai ya faɗi sai shi kuma shaytan ya amfani da wannan sai jefa masa abin da sai ya faɗa akan harshensa akwai wanda suka faɗi wannan cewa gangadi yake yi wasu kuma suka ce haddasa nafsahu fiha ba fitowa ya kanar ya faɗa ba a ransa ya faɗa to in a ransa ya faɗa ta ina kafirai suka ji suka ce ya yabi ya yabi kansu wa akhar yaqulu inna shaytan qalaha ala lisani wasu suka ce a shaytan ne ya faɗe ta ya jefa masa akan harshen sa akwai ma wasu da suka ce shaidan ya yi amfani ne da irin dan shan numfashi da annabi yake yi lokacin da yake karatu sun ce mutum ya kai aya zai ɗan sha numfashi numfasa sannan شراز والآية كذلك شأفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يا أن أجال قاشي كوشي شئين زيفا وكان أطعك عن كان النم ابن حجر يكيش هذا أحسن الوجود شي ابن حجر يكيش ما يكرك تدوى بالجسر يكي وانا تنبر رواي وإذا تكتفور أو قوتنا لم نقلوا لي أن أجل إن أكثر ثلاث ذات في فريق قول أكيش يا كرقو يا كرقو الواير كما فسرت زي متى ba a kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ai shekan ne ya kwaikwayi muryar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dan sha ya dan ja fashi kaɗan shi kuma sai kokari ya je ya fesa wannan magana a kunnuwan kafirai sai suka ji ya kwaikwayi muryar annabi shi kuma annabi bai san ma an yi ba to shi ibnu hajar ya ce ya karɓi kisar amma a haka yake fassara ta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta da harshen sa to duk wannan da alusi alusi a cikin ruhul ma'ani da yake kawo wadanne ce duk waɗannan maganganu ne masu rauni bai kamata ma a waiwaye su ba kawai abu ta kan kiskar alusa ta shine magana ah, saboda ka idan kula alƙazi ya tsana yana cewa iskar ta fuskar isnadi ta fuskar matani duk tana da matsala saboda ka ta yaya za mu karɓe ta a matsayin ita ce tasirin wannan aya ya ƙara da cewa هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة بخاري بالتدشي هكذا آه، آه، آه، مسلم بالتدشي هكذا قولا السنن, السنن الأربعة سنن أبي داود سنن الترمذي وجامع الترمذي سنن ابن النسائي سنن, سنن ابن ماجه دبا عندي كاوش سنن قولا تذكر الحديثين فهي هاي irin su ibn khuzaima irin su ibn hibban irin su al-hakim al-mustadrak duk ba su kawo shi ba sai lam yukharriju ahad min ahli sahih wala rawahu sittatun bi sanadin salim muttasil babu wani amintaccen malami da ya ruwaito wannan kissar da sanadi wanda yake karbatse wanda kuma cikakke wa inna ma uli'a biha wa bimithlihi uli'a bihi wa bimithlihi al-mufassirun malaman tafsiri ne kawai suka damu da wannan wal mu'arrikhun da malaman tarihi su suka damu da wannan isnadin da wannan kissa suka ta kawo ta al-mula'una bi kulli al bi kulli gharib wadanda su daman suka yi sha'awar a samu wani abu bako bako shikenan su tafi al-mutalaqifuna min as-suhuf kullu sahih wa saqim wanda kawai bude littafai suke ba sa iya tacewa ba su da rariya saboda suna karbar kowane irin abu da aka kawo suka karanta a littafin hakanan ibn arabi shi ma yake cewa duk wanda ya duk wanda aka hikaito da wannan hikayar daga wajensa daga cikin malaman tafsiri ko tabi'ai lam yuslidha ahadun minhum dukan su irin su sufi suka tara su sa'id ibn jubair dukkanin su ba wanda ya faɗi isnadi sahihi isnadin da ake jingina wa zuwa ga ibn abdullahi dan abbas bai inganta ba saboda haka babu wanda ya kawo cikakken isnadi wa aktsaru turuqi anhu fiha da'ifatun wahiya yawancin ma soshin da ake kawo a hanyoyin da ake kawo na wannan kisa masu rauni ne matuƙa da gaske mu duba ibn kasir a tafsirin sa tafsirin qur'an al-azim shi karan kansa anan ya saba malamin sa ibn taymiya da ya kawo wannan kisa yake cewa kan zakara tafsiru min al-mufassirin ha huna qissat al-gharani da yazo tafsirin wannan aya da muke ce a wannan gurin cewa daga cikin malaman tafsiri sun kawo kisar gharani وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة da abin da suke gani shi ne sababin dawowar da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira daga habashi suka dawo daga habashi suka dawo suka dawo makka zannan minhum anna mushriki quraish qad aslam amma nan su da aka ce mushrikan ƙurashawa sun yi sujjada sun musulunta ne walakinaha min turuqin kulliha mursala amma dukkan su hanyoyi ne waɗanda suke mursalai wato babu cikakken isnadi tare da kowace tare da kowace hanya yace walam araha musnadatan min wajhin sahih yace ni dai bincike na bai sa na ga wannan kissar ta wata fuska ingantacciya da cikakken isnadi ba kaga anan abin da yake nunawa shine a bincikensa shi bai ga wata hanya da zaka iya inganta wannan ruwayar ba sannan abu na gaba abinda ake cewa shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshensa kamar yadda ibnu arabi ya yi tsokaci akan sa ya nuni a kansa. zai yi wahala kai ba zai yi ba mustahili a ce a shar'ance ya faru ba zai yi ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen isar da sako an katange shi daga fadawa kuskure ma'sumun ne min al-khata fi tabligh al-qur'an babu abin da zai zo isar da shi na al-qur'ani ya kuskure ko ya manta sai bayan isar da shi in ma zai kuskure to sai bayan ya isar amma ba lokacin da yake isarwa ba shine ma'anar sanin ƙwarai uka falatansa falatansa hila tabli lokacin da ake isar maka da shi ba za ka manta ba illa ma sha Allah wannan ko daga baya bayan ya riga ya shiga al'umma ko an haddace shi shi yasa in an mantar da kai wani abu na alƙur'ani akwai waɗanda suna sanar da shi za su sanar wannan ne abin da ya faru a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sirarsa amma ba lokacin da yake isar da sakon ba kuma a ce an samu wani abu na kuskure ya shiga ciki wannan ba a taɓa samun haka ba Allah subhanahu wataala ya tsare a Qur'ani tun daga lokacin da ake saukar da shi kuma zai ci gaba da tsare shi har kiyama ta tashi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alƙur'ani ba ta taɓa yiwa wata ɓarna ta zo ta same shi ta gaba su ta bayan shi saukowa ce saukarwa ce daga mai hikima kuma shayabu shi yasa ibn Al-Jawzi a cikin zalin masir yana cikin waɗanda suka soki wannan kissa a cikin littafsirin sa zalin masir yake cewa qala al-ulama al-muhaqqiqun malamai yan keke da keke yan bin diddigi sun ce haza la yasihu wannan bai inganta ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an katange shi daga fadawa cikin irin wannan ce ba zai yi ba yana da isma ba zai fada cikin wannan ba sannan abu na hudu idan aka dubi kissar yadda ta aka koro ta kamar yadda ibn ashur a cikin tahrir wa tanuri yake cewa wannan in aka duba za ga cewa haza kalamun yal'anu ba'dahu ba'da magana ce da sashen ta yake la'antar sashi ba ta yi da a iya karkuwa hankali ko su laraba da ake karanta a suratun na din aka ce kuma an yabi allolinsu a ciki kuma daga baya an soke allolinsu kuma sun yi jana ai suna da hankali ya kamata ta gane wani irin yabo ne wannan a yabe ka nan take kuma ko ba a soke ka kuma ka yadda cewa an yabe ka wannan ba yabo ba ne a cikin iskar cewa aka yi ya karanta suratun najmi har zuwa ƙarshen ta fasjudu lillahi wa abudu har zuwa karshen inda Allah ce fasjudu lillahi ku yi sujjada da Allah ku bauta masa suka faɗi suke yi sujjada suka yi tare da musulmi tare da cewa sun ji surar gaba ɗayanta daga farkon ta har ƙarshe bayan faɗar Allah afara aikumul lata wal uzza wa zalata salisatul ukhra aka ce an je hoya ban gumakan nan nasu amma ayar da take gaba a rakumus zakaru وله الأنثى تلك إذا إسم زينة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى gabanta سوكا ne أنكم الذكر ولهم الأنثى wani hulunsa yanzu za ku يا wa kanku ku danganta masa mata tilka idan ismatun biza in dai haka ne wannan rabo ne da zalunci in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum waɗannan buguma ka sunaye ne kan kuka kirkiro ku da iyayenku ma anzala Allah bi min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba in yattabi'una illa dhanna zato kawai shaci faɗi kuke bi wa ma tahwa al-anfus da abinda ranku yake so wala qad ja'akum min ja'ahum min rabbihim al-huda هو شريعة هذا تقعب أمر الإنسان ما, ما, تمنى ولله الآخرة ولله الآخرة والأولى سنة أبنيس يتقى بعد الرياري وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تهدي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ولا ونعتك بأيبوبني قولي ولي زمان يتشتوني Allah ce mala'ika nawa ne a sama masu ma'ana mala'iku suna nan birjin a sama la su wani shafa shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai wadatar da komai ba ba zai amfana da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda sai bayan Allah ga wanda ya ga dama ya yarda da shi to ya zai kuma a ce an yabi goma kan su za su ceto gashi Allah yana cewa mala'iku ma ba su ba to kuma a ce wai an gama wannan har zuwa ƙarshen surar kuma sun faɗi sun yi ai su ma kafaran suna da hankali ya sa Allah ya a faɗa ta alkalo ba za su hankalta ba eh. a zo dan kawai an faɗi kalma ɗaya ta yaban mahaifinka a ci gaba da zage shi a ci gaba da ɓata shi kuma daga mutumin nan ya gama ɓata shi ka rungume shi ka tsotse shi ka ce ka ta kyauta to kaga wannan shi ne eh, abin da yake cewa wannan magana ce yal'anu kalamun yal'anu ba'dahu ba'da magana ce da tashin ta yana la'antar tashi to sannan daga cikin malamai na baya baya ko da suke magana a kai shi kansa al-gharnu da yazo cikin al-gharani tilka al-gharani kul ula cewa wannan sifanta gumakansu da gauraka ta gunki da gauraka shi wannan ba a san ba a san shi a cikin larabawa ba kafin wannan kisar a same ta ba za ka taɓa samu cikin waƙen larabawa ba da suka sifanta gunki su ko cikin hudubobin su ko cikin maganganun su suka sifanta gunki da garno da gaurata to ta ya za a yi kawai ranar ƙasa a zo a sifanta gumakansu da gaurata su ɗauki cewa an yabe shi ai ba ba wani abu ne da ya saba faruwa wanda zai nuna maka cewa wannan kissar wata kissa ce da sun daga baya baya ba a sami ma irin wannan a lokacin jahiliya ana sifanta gunki da garnok ba ko sun ce shi kansa wannan alama ce da take nuna rashin ingancin ita wannan kisa a ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana da magana ban sani ba lokaci zai yi mana ka ba zai isa ba magana ibn taimiyya tana da yawa yawa miki goma to bari mu sa ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 291 zuwa 292 yake cewa dangane da wannan aya akwai maganganu biyu da aka samu wal ma'thuru 'ala as-salaf yuwafiqu al-qur'an bidhalika amma abinda aka samu daga magabata shi yake daidai da lafazin alqur'ani wato abinda alqur'ani ya tabbatar والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم yace waɗanda suka soki waɗannan ruwayoyi sun soke shi saboda tsarin da aka samu na cewa a cikin suratul najmi an qala tilka al-gharani qul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wa qalu inna hadha la yathbut wanda suka soki abin suka ce wannan bai tabbata ba wa man annahu sabata wanda kuma ya san ya tabbata cikin malamai قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم شي wannan shedan ne ya jefa wannan sautin a cikin kunnuwan kafirai amma ba annabi ne ya furta ba sun ce annabi bai furta wannan magana amma shedan ya jefa wannan kaga kamar ya karkata zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin yana ɗan yin shiru wannan gabar ta yayi shiru a ita ce ya jefa wannan magana kuma a cikin kunnuwan kafirai amma ba shi ya furta shi ba sai yake cewa walakin na su'ala waridun ala hadha takrir aidan to in kuka ce ba a cikin karatun aka jefa shi ba a an jefa wannan ne a cikin kunnuwan kafiran to nan ma akwai wata tambayar da za ta yi وقالوا في قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته wasu suka ce a ai tamanna in ya yi buri alƙar shaifanu fi umniyatihi Allah zai jefa wani abu a cikin burinsa a cikin fatansa a yi fi hadithin nafsi a cikin burinsa akwai magana da ibnu taymiya zai akan wannan ina jin ajiye ma miki magana akan wannan kisa abin da yake cikin rai ai babu magana cewa fa yansahu Allahu ma yuqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati yake cewa fa qalu hadha manqulun amma alladhina qarraru ma naqala an ma naqala an as-salaf amma waɗanda suka tabbatar da abin da aka samu daga magabata na gaya muku wannan kisar ana jingina ta ga abdullahi dan abbas ba bai inganta ba ana jingina tafsirin wannan ayar zuwa da sa'id ibn jubair yana daga cikin tabi'ai qatada yana daga cikin tabi'ai haka na abul aliya shi ma yana daga cikin tabi'ai to wannan sune ibn abin الإمام ابن تيمية شيخ cewa magabata yake cewa abinda aka samu an ciro tabbatacce cirowa tabbatacciya لا يمكن القلع فيه يؤثر يؤس شباب والقرآن يدل عليه بقوله القرآن كما يتبت الدونا دونا آية مذكرا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هزوا قرشا آية نظام كرنتا أشمونا آية فقال الله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يتي فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن ce asar ruwayoyi da aka samu na tafassara wannan nufassara wannan aya sun suna nan sun tabbata a littattafan tafsiri da kuma littattafan hadisi wal qur'anu yuwafiqu zalika yace qur'ani kuma ya goyi bayan haka fa inna nasra allahi lima yulqi ash-shaytan wa ihtamahu ayatihi inma yakunu li raf'i ma waqa'a fi ayatihi wa tamyiz al-haqq min al-batil ashe al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi ya shafe abinda shaidan ya jefa me yake shafewa me yake tabbatarwa na ayoyinsa shine ya ɗauke wannan ƙarin da aka samu a cikin ayoyin Allah wanda babu shi tunda me za a shafe za a shafe abinda yake babu shi za a shafe abinda yake akwai ɗauke shi shine nafsi din a dauke shi da ne suka fito daga bakin shaitan ya jefa su a kunnen waɗannan mutane So ne kuma Allah subhanahu ta'ala zai shafe su sannan kuma ya tabbatar da ayoyinsa ya wato ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya hatta la tasalifa ayatun bi ghayriha ta yadda ba za a yi ayoyi su rikice su cakuɗi da wasu maganganu da ba ayoyin Allah ba Cito idan ya zan duba waɗannan maganganun ne ba na shaidan, aka jefa su a cikin kunnuwar waɗannan mutane me za a shafe musu ba abin da za a shafe musu akwai wani abu ne da ya cakuɗi da ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah aka jefa wasu maganganu da ba sa ciki sai Allah ce zai shafe waɗannan ayoyin. ثم يحكم الله آياته سنة الله تبت الدعوين تبت الدعوين الناس شيء شافي وأن إن باب سوزا من تمزا تبت شيء سأيكي سواء أبن دا أتسامو لغا مغباتا يا جاج دا أبن دا قصة تكي سواء يا جاج دا أبن القرآن يكي سواء تشير يكي فرأي يكي سواء وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da shaitan ya jefa din ya zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu ko kuma waɗanda zukatansu suka Ya yace inda ma kunu, ha ilma yakunu idza kana zalika zahiran wannan zai yiwu idan ya zanto abin zahiri ne an ji an ji kalmomin to nan ne kalmomin za su zama fitina da waɗanda suke da cuta a zuciyarsu suke da shakka da nufinafirci da waɗanda kuma zukatan suke busassu ke kasassu matattu su ne kafirai yace wal fitnatu allati tahsulu bi hadha an-naw' min an-nafs min jins al-fitnati allati tahsulu bin naw' al-akhar min an-nafs yace fitnar da take faruwa da wannan naskin wannan shafewar ita ce irin fitnar da take faruwa ga ɗaya nau'in shafewar dai nau'in shafi yana nufin Allah ya saukar da aya ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ko mu saukar da aya bayan an karanta ta wata wataƙila ma an yi aiki da ita Allah ce ya shafa ta ya kawo wata ta ko wacce take mafi kyau da gare ta bi khairin minha aw mithliha ko ta. to a nan ai ya zama fitina ga wasu suna cewa ya za a yi Allah da farko bai sani ba ne ya saukar da wannan hukuncin kuma daga baya zai canza shi ai Allah yana da ilimi dan ba zai saukar da hukuncin da baya bukatar canji ba suka ce to ka yake cewa abin da yake abin da yake ne yake cewa Allah yace kaga wancan wancan fitina da ta faru da wancan shafe wanda Allah ya ai ayoyin suna lafin zane Allah ya saukar ya dauke ma'anarsu ko ya dauke hukuncinsu ko ya dauke su gaba daya sannan ya tabbatar da wasu a makofinsu shi to nan ma lafin zanni wannan lafin zanne da suka gaure da ayoyin alkur'ani Allah ya shafe shi tabbatar da ayoyinsa an gane tattauna da ibnu taymiya yake yi dan ya tabbatar da cewa waccan kissar duk da cewa shi bai yarda cewa akan harshen ma'aiki aka jefa maganganun ba a dan ne ya sada jefa maganganun a cikin kunnen kafirai saboda haka shi a gurinsa kafirai sun ji wannan kalmomin sun zafi alkur'ani amma alkur'ani ayoyin da suka zo gaba duk gaba da sai suka rugurgu da wannan illa iyaka kawai abinda zai zama cikas ga fahimtar ibn taymiya cewa sun yi sujjada idan ayoyin da suke gaba sun shafe waɗannan abubuwan ta yaya kuma kafirai suka ci gaba da sujjada iskar ta zo cewa kafirai sun yi sujjada karanta suratul najmi amma ba da wannan siyakin ba kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi a jiya a jiya da muka yi mun ishara zuwa cewa akwai iskar sahihiya tana cikin sahihaini wannan ta tabbata amma babu maganar tilkal garani kul'ula kuma ba ta da alaƙa. sujjada su ba ta da alaka da wannan ayar da muke karanta a cikin suratul Hajji. sajda ce, hajj yace wa hada an-nawu adallu ala sittir rasul to ana ibnu taymiya alaihi rahmatullah zai kara faɗaɗa maganarsa ya ce to wannan abin da zai faru da ya faru shi ne ma yake kara tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne annabi mai gaskiya ne ba zai taɓa bin san zuciyarsa ba da haka ibnu taymiya zai kara faɗaɗa maganarsa a in ya faɗaɗa maganarsa a nan ya kai ƙarshe to mu kuma za mu yi masa takun baya kan maganganunsa da maganganun wasu malamai da suka yi da kuma wanda ku kuka ji a baya sannan kuma mu yi ɗauraya insha Allah akan wannan kissa da abin da zai zama darasi gare mu a rayuwar mu ta yau da gobe musamman a rayuwar mu ta da'awa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم